Asalamu alaikum wa rahmatullah wa barakato. Yu alhamis sha uku ga watan Rajab hijiran mazan Allah Sallallahu alaihi wa'ai wa'ihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da bakwai, daidai da ishirin da ɗaya ga watan Ekirɛ shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman al-darimi a sarmakandi allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi idan wa wasu manta ba mun shiga babi na 25 babu ta'ajili uqubati man balagahu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa hadithun babin da ke bayani akan Allah maɗaukin sarki yana gaugawan yin ukuba dangane da mutumin da hadisi zai iske shi daga annabi falam yu'azzimhu sai ki girmama hadisin walam yuqirhu yake martaba hadisin madadin haka sai ya koma izgilanci idan aka ce maka annabi ya ce saranda za ka yi duk abin da kake sai ka bari sai ka miƙa wuya a kan abin da manzon Allah ya kira ka zuwa gare shi dama haka Allah maɗaukin sarki ya umarci din mai imani da cewa istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum idan baka ansa kiran annabi ba sai kuma ka komo kana ma kiran annabi izgilanci to Allah maɗaukin sarki zai maka ba tun a duniyan nan tun kafin ka mutu idan ka ga yau ba ya maka ba ka shirya kila gobe ne in ka ga gobe ukuba ba ta sauka ba ka zaman dako kila jibici in ka ga bana allah bai ce maka komi ba mai yiwa baɗi ne kun fahimci wannan da kyau ku amma lalle tun a duniyan nan sai allah maraukin sarki ya ɗanɗana maka koɗanka ga duk mutumin da hadisi ya zo mai daga annabi bai girmama hadisin ta hanyar karɓa da yadda da aiki da kuma isar da saƙon ga wanda bai sani ba ta kalli hadisi kana mai kallon uku ahu kana ma hadisin annabi kallon hadarin kaji kana ma hadisi yanga da ɗaga ƙafa da jin kai ka isa ka ba abin da kai kake so a ranka annabi ba abokin wasanka ba ne kuma allah madaukin sarki bai aiko annabi don aiwargi da shi ba an gane wannan da kyau ku duk abin da annabi ya faɗi a madadin Allah yake faɗin shi shi yasa idan kai karo da hadisi ɗaya daidai yake da kana karo da dukkanin alkur'ani raina annabi ɗaya daidai ne da raina dukkanin annabawan Allah wasa da shari'a ɗaya da doka ɗaya daga Allah daidai take da wasa da dukkanin shari'o'in Allah shi sa Allah madaukin sarki bai barin waɗanda suke yin wannan mugun aiki Allah ya ɗaga masa kafa su mimmike kafa su yanda suka so Allah baya haka kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa addini ba kungiya bane addini ba ra'ayi bane addini ba wai tsari ne ɗibi ka mu ɗibi namu ba ba haka addini yake ba ga duk wanda ya fahimci addini a haka to ya tabka ƙazamin kuskure wanda kuma idan Allah madaukin sarki ya tashi uqubantar da shi a duniya to zai fahimci cewa ya kama tashan daji kuwa ana fahimtar wannan ku? Allah ya tsare mana imaninmu mala ya fara da hadisin mutumin da Abu Huraira yake da labari daga annabi cewa akwai wanda ya zo yana takama yana jiji da kai da nuna isa sai ƙasa ta kama shi ta haɗe shi wasu daga cikin malamai suka ce wannan annabi yana ba da labarin ƙaruna ne wasu kuma suka ce ba ƙaruna ba ne banda ƙaruna akwai wanda ƙasa ta haɗiye ta cinye shi sakamakon nuna isa da tunƙaho da cika baki da yanga da takama da ƙobaro bayan ƙasa da yake yi to bayan da abu hurera ya karantar da wannan hadisi sai wani matashi shi ma ya zubo kaya malam sama da ƙasa sun karɓe shi ya me ke cabo hulera irin wannan kayan irin wannan tafiyan irin wannan takama da irin wannan barazana da ba da faɗi shiga ke wa'azi a kai ya buga kafa ya ce to shi ƙasan taɓarma da shi shi na abu hulera yi murmushi ya ce ba komi in na kafai na kalmusta hazi'in Allah madaukin sarki zai maka maganin duk wani mai izgilanci kowane ne an fahimci wannan hiza duk wanda zai yi izgilanci game da wa'azi game da an karantar da shi abin da ran shi baya so sai mai da abin abin tsokana da zolaya ka bar shi ina ganin yana wannan ne don Allah ya bar shi da lafiya ko eh ko don Allah ya bar shi da dama ko ko don Allah ya bar shi mai yiwa da wani ɗan ragowar mutunci ko za a kai lokacin da wannan zai rasa su baki ɗaya ƙila ba maki yana takama da dukiya ko kuma ƙila yana takama da mulki ko yana takama da sanin jama'a ko yana takama da ƙuruciya kai koma da menene dai yake takama Allah maɗaukin sarki zai maganin duk wani mai izgilanci ba ma addinin Allah izgilanci ba a ma hadisi ba a ma qur'ani ba a ma ijma'in malamai izgilinci kai ko fatawa da aka daure ta da alqur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata ba a mata izgilinci mun gane wannan shi yasa in mutum ya ki ji ba ya ki gani ba in ko ya tashi gani ko to wallahi ba zai ga da kyau ba Allah madaukin sarki ya kiyaye to za mu tashi inda mala ya ce ƙauluhu fa ƙala lahu fatan sai wani matashi ya ce yush biyu an ya kona huwal mazkuru fi riwayat abin shai ba zai yi wa wannan matashi shi ne aka ambace shi a ruwayan ibn abi shayba wa abi ya ala al alhafiz fil fatihi ibn hajar al askalani cikin fatawul bari ya ce. wa akhraj abubakar Bin abi wa يعلى ya'ala رجلا من min راى ra'a aba huraira حله hullatin فيها fiha abu huraira ne yana tafi sai ga wani matashi daga cikin matasan quraishawa ya sako riga da wando sun karɓe shi ya fito yi cacas cikin asin da asin yana tafiya ya tabakhtaru yana yanga yana takama yana takawa ɗai-ɗai-ɗai ya abu huraira sai wannan matashi ce kayi abu huraira innaka takthurul haditha ya'ani anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai abu huraira ka yawaita kullun kai dai annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce ka sun yi yawa hal sami'tahu yaqulu fi hullati hazihi shay'an to kai ne gwanin duk abin da aka taba ka ce hadisi to in na ga hadisi yanzu akwai hadisin da ka ji annabi ya magana dangane da waɗannan riguna ta nawa da wannan yanga da takama da nuna isa da faɗi da nake yi akwai hadisi daga annabi kala sai abu huraira ya ce wallahi innakum lata'azunana abu hurera ya ce kun kudin nan Allah kuna cutar da mu kuna cutar da mu kuma kaga wannan abin da abu hurera ya faɗa duk malamin da ya tsaye wajen karantar da al'umma ba ji ba gani ba dare ba rana ko sai ya fuskanci wannan daga gare su an bayanta su abin da suke so a bar su su miƙe kafa su sharholiya in kuma kai ka bar su a haka ana zuwa lahira sai su yi karanka wajen Allah cewa ka sani baka gaya musu ba in kuma ka gaya musu sai ga mutumin da tsarki bai iya ba amma kuma yana izgilanci da abin da kake gaya mai wanda da shi zai je ya nemo ilimin sai ya shekar uku bai kai wajen ba amma yanzu ya ji abin arha ya ji abin da yaren shi ya ji abin babu taran shi kawai wannan sai mai da shi abin tozarci da izgilinci madadin ya girmama ya gode ma Allah an sauwaka mai abin an kawo mai abin da a nesa ana nema da kuɗi ba a samu ba shi na abu hurera ya ce wallahi kuna cutar da mu walaula ma a Allahu ala ahalil kitabi wallahi banda abin da alkawarin da Allah ya ba mu labari yayi da ahalil kitabi cikin Alkur'ani. Walau la ma a Allah ala ahli kitabi mu mai muka ce eh mene la ma akhadha na karanta ba dan alƙawarin da Allah madaukin sarki ya yi da halin kitabi ba la nuna hulin nasi cewa lalle sai sun bayyana wannan ga mutane wala ya yaktumunahu kasu sake su ɓoye ya ce wallahi ma haddastukum bi shay'in ce wallahi da ban karantar da ku ba an fahimta da ban karantar da ku ba nawa ke biya abu hurera yake maku nan ba asili yanzu babu wanda zai je haya islam a karantar da shi bai biya ba haka ne ba wanda zai je SCE ko ABU yana nema a koya mai Islamic Studies ko Arabic face sai ya biya dole a gane kuma za a koya maka madarin ilimi ne minal jildat ilal jilda ko ko syllabus ne mun gane duk ka gama karatun ka fito ɗan islamiyya wujijjige ka ko ba shi bane akwai mutumin da ya taba zuwa SCE haddace alkur'ani ne akwai wanda ya taba zuwa a biyu ne ya haddace alkur'ani ko ya je haya islam ya haddace alkur'ani akwai amma malamanku da ke karantar da ko hadda da kuka rena su ba su karantar da ko ku haddace ko don su ba su da wata takarda da za su ba ku duk in kun gama wannan bilayen ku je ku miƙa ɗauke ku karantarwa ana biyan ku kun gano wannan da kyau ku su waɗancan sun ɗauke ilimi addini shi yasa ake wulakanta su su kuma wannan sun dauki ilimi sana'a shi yasa ake girmama su saboda mutane ya alamuna zahiran min alhayati dunya duniyan kawai suka ta samu gaba amma da kuma kun dauki ilimi sana'a da an girmama ku amma cin da kun dauki ilimi addini to kun shiga matsala shi yasa Abu Hurairah yace banda hadisin da naji daga annabi wallahi ba zan karanta muku wannan hadisin ba sai ce ya kulu tabbas Na ji annabi yana faɗi kan abin da kake faɗa fa zakara al sai Abu Huraira sai ya ambaci hadisu. ana fahimtar wannan da kyau sai ga mutum cikakken fasiki wai ya ware yana zagin malami kaga cikakken mushiriki da shi ake gulman malami kaga cikakken ja'iri mulhidi wai shine yake faɗin kalmomin ƙazafi da ƙage ga wanda yake addini an gane wannan da ke ku Sau da mai yiwa wasu waɗanda suka sa rigar malanta sun bude ma irin waɗannan wawayen gari kofa na cin mutuncin mutanen kirki wallahi Allah ba zai bar waɗannan mutanen ba an gane wannan da kyau ku wallahi ba zai bar su ba mata'un ƙalil wani ɗan jin daɗi ne na ɗan taƙaitaccen lokaci amma Allah madaukin sarki yana nan zai masa saukan jirgin lema Allah kadai ya san inda zai karera yasu Allah shi kyauta fa usra asaratan da yace wajhu mutabaqatul hadith lil tarjama mala yace bangaren da wannan hadisi zai yi daidai da babin da malan ya kawo shine wa fihi anna laha ajjala bi uqubati fata ku ga Allah Maɗaukin sarki bai daga kafa wajen azabtar da wannan matashi ba nan da nan nan da nan cikin gaugawa Allah Maɗaukin sarki ya azabtar da shi za'ihi bi hadisi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda izgilancin shiga hadisin annabi wa kana al-ajdaru bihi kuma wannan yafi dacewa da irin wannan takadarin a ce ya yi Allah ya mai daidai da aikin shi an yi talakahu bil qabuli wal hadar min la ya ce wa huwa wa kanal ajidaru an ya talakahu bil abin da ya dace da irin wannan shine duk inda aka ce masu ga hadisi daga annabi sai marmaza su rungumi wannan hadisin Walhazaru hadaru min uqubatil lahi kuma su taka tsantsan ji a ransu cewa fa Allah maɗaukin sarki zai ya uƙubantar da su ba da daɗewa ba sai su karɓi abin hannu biyu-biyu an gano wannan da kyau ku mala ce an yi halla bihi ma halla bisabiqin kowa ya ji cewa abin da ya sauka ga al'ummomin da suka gabata na uquba to su ma fa zai iya sauka a kansu badalan Ministihi za'i wa darbil amsal madadin a ce a gaya ma Allah ya ce annabi ya ce sai ka koma izgilanci da buga misalai yanzu kaza yanzu kaza yanzu a ce kaza wai hadisi ne ga abin da annabi ya ce wai shi ne ake buga ma hadisin misalai don a nuna ma jahilai mu ba ba fada mai aiki da shi ba an gano wannan da kyau ku kenan waɗannan misalan da waɗannan kwatance-kwatance da waɗannan uzurce-uzurce na iblis su ne kishiyoyin waɗannan hadisai da ayoyin alkur'anin yanzu waɗannan surutan banza da jahilci ya haifar da su su ne za su mukawamanci ilimin malamai huna fil ilimi jama'a kuna gano wannan da kyau ku Allah wadaran jahili jama'a da bai iya fahimtar tuka da warwara Allah wadaran jahili da kwakwalwar shi ba ta iya tuna mai jiye da yau ya iya haɗa bayanai waje ɗaya. an gano wannan da kyau ku kuma a lokaci ɗaya ya sa kanshi a cikin hayaniya ya sa kanshi a cikin ruɗani haka iya ka kasa tantance Allah ya ce ka kasa gane matsayin Allah da darajar maganan Allah ka kasa gane kima da martaba na annabi kuma kasa gane amfani da umarni na tilasi da aka yi maka wajen bin hadisin annabi wai ka kasa fahimtar wannan kawai don sunanka jahili in kai jahili ne baka da hankali a ce ma annabi ya ce a ce ma Allah ya ce a ce ma malaman farko sun fassara maganan Allah da ta annabi kaza ka jingine su saboda wasu kwatance-kwatance wa zarbul amsal da kawo misalai misalai waɗanda ba su da asali <clears throat> shiririta yanzu mai faɗin maganan mukamin shi ɗaya da Allah mukamin shi ɗaya da annabi maganganunsu darajarsu ɗaya da na Allah da nashi shi na abin da malam bai yake ya gaya maka nan fa wannan salo ne daga cikin istihza'i izgilanci da makiya annabi suke yi shine ya ce wa darbul amsal hadisi ya ce qur'ani ya ce malaman farko sun yi fassara sai a komo ana buga muku misalai yanzu waɗannan su ne kishiyoyin waɗannan jama'a mun gano wannan da kyau ko mutum ya mai da kai kafiri nan take baka sani ba Allah shi kyauta mala ya ce wa misluhu ma yaro kun sa abin da ke ɗaga ma hankali game da waɗannan musamman kuma wannan babin yanzu kafiri na kafircin shi hankalin shi kwance baka taba jin ƙasa ta cinye shi ba ko ka taba ji amma wanda yake da imani musulmi izgilanci kawai yayi ƙasa ta kama shi wanda ya shiga cikin musulunci ya ɗabi'antu da ɗabi'a na munafinci aka ce fiddarkil asfali minan nari amma baka ji an ce kafirai fiddarkil asfali minan nari ba ya kamata mu yi hankali nazarin kai akwai wani haɗari a cikin wannan al'amarin in baka ce kai musulmi ne bin dokokin Allah ya zama dole kuma kana sabawa wallahi faro ne da kasau kasan wannan zaka ga wannan a tattalin arzikinka zaka haɗu da wannan a iliminka za ka haɗu da wannan a ci gabanka za ka fuskanci wannan kan abin da ka fi so a rayuwanka sai Allah maɗaukin sarki ya bayyana maka ƙarya kake wallahi kuma wannan hukuban duniya kafin hukuban lahira Tun mutumin da ya saka ce Allah ya fara mai hukuba a duniya ko ya shiga uku kuma a ce yi wannan abin da za a yi maka hukuba ne domin ɗaukan fansa gara ka haɗu da matsala a duniya don kankaran zunubi wannan kuma ɗaukaka ne a lahira amma a ce laifi ne kai ma Allah na izgilanci game da aya ko hadisi ko malaman farko ko wani abu za ka waye gari in har ka haɗu da wannan hukuma ko ka kaɗe wallahi a lahira makomanka ba zai kyau ba an fahimci wannan Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ma'ala ya ce wa misluhu ma yarwa an ahadihim irin wannan abin ya faru kamar yadda aka ruwaito ga ɗaya daga cikin waɗannan 'yan izgilanci hina sami'a ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da ya ji maganan annabi annabi yana cewa ta ƙara a ahadukum min naumihi duk sanda ɗaya daga cikin ku ya farka daga baccin shi falyaghsil yadahu to ya wanke hannun shi kabla an yadkhulaha fi wudu'ihi kafin shigar da hannun cikin ƙwarya ko gwangwani ko butan alolan shi ba haka annabi ya karanta ba ba haka muka yi a cikin bulugul maram ba an sharhin wannan hadisin da kyau ko da hikimomin da malamai suka ambata wanda yake tattare cikin wannan hadisi fa inna ahadakum la yadri aina bata diyadahu yace domin ai ɗaya daga cikin ku bai fasan inda hannun shi ya kwana ba saboda haka ya wanke hannun kafin shigar da hannun cikin ƙwaryen alola ƙalal hafizul iraki alhafizul iraki ya ce balagana anna shaksan sami a hadal hadis ya ce labari ya zo mana cewa akwai mutumin da sanda karanta wannan hadisi faƙala sai ya ce ma haza me wannan kuma na wani tambaya cewa cewa layi dare aina ba ta da hume haka wa aina ya dahu? dama ina hannun shi zai kasance kada ba ta dama ta kwana mana a'a ina yake tsammanin ta kwana inda take kwana kaga da waye ke wannan yanzu haka suna da matsala da malamin ne da yake karantar da hadisin yake kokarin ya ci zarafin malamin yanzu kai tsaye malami yake cin zarafi ko annabi shi yasa sanda munafikan zamanin annabi suka ci mutuncin wa sahabbai Allah ya saukar da ƙul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u ai su sahabbai ba su zama sahabbai ba sai da suka ba Allah da annaba ai ai maganan da suke faɗa ake kin su ba maganan su bane maganan Allah da annabi ne saboda haka duk wanda ya tsokane su ya tsokane Allah da annabi shi yasa ya ce la ta'tadiru qad kafartum ba da imanikum amma an mai da ke sa kare an kosa kafirtar da kai amma da rigan islama ta sai wanda maka ce kai ba da Allah kake faɗa ni ko so nake ke ci gaba ba da Allah kake faɗa ba har ka cimma wannan wajen kun gano wannan da kyau ku domin ka zama abun kwatanci abun buga misali domin ya kamata al'umma su yi dace da abin da za a rika buga misali da su cin da dai ba za su je magana ba kuna gane wannan da kyau ku shine aka yi fara anan ya zabga ma hadisi irin wannan izgilanci Ƙala al-hafiz ya ce yace ya ƙaza minan naume, ya kwanta bacci a wannan dare tashin shi ke da wuya illa wa duhu fi duburihi sai hannun shi cikin dubaran shi mahashuwatun kuma ta tamanni falam yakhruj hatta ishtahara amruhu bayanan nasu hannun ya ƙi fitowa har sai da al'amarin shi ya shahara duk gari ana zuwa ana leƙo shi ana gani la ilaha illallah kun gano wannan da kyau ku haɗe jam yanzu wane shi ya ma hadisi ya eh, ko kaga gaba hannun can makale a'a kowa sai da ya gani haka Allah maɗaukin sarki yake ma kai ta izgilanci kai ta hayaniya kai ta iskanci kai ta abin da za ka yi sai ka kai ƙarshe an kai da'iratul matsaf da dama mai kewayo ba yana dawa inda ya fara bane ne sai ka zagaye wajen sai Allah ya rike ka yasa sa yake cewa bayan da za a yi karanta hadisin annabi inda hadisi bai da kima inda hadisi bai da daraja inda za a iya bude baki a zage hadisi ko a zagi ilimin addini ko a zagi malamin da ke karantar da hadisi wannan musiba ce in ka tsaya irin wannan wajen in bala'i ya tashi rikitowa wallahi sai ya same ka dan zai rikito bala'in dan Allah madaukin sarki bai bari a tozarta hadisi kwaya daya ba tare da ya saukar da bala'i ba ba zai taba yiwuwa ba an gano wannan da kyau ko in ga gada ma kai ta zagin mubtada da khabari wannan babu komi an gano wannan da kyau ko daidai yake da zagin magana jari amma an ka zagi mubtada da khabari da ke cikin Kur'ani ko hadisi ka shiga uku Allah maraukin sarki shiryar dum summa ba bata ba'adu bayan nan sai wannan mutum ya kwanta bacci wa akala'a sai hannun nashi ya saki amma sai da kowa ya ga tozarcin shi ya bayyana karara bayanan nas sai ka ci gaba da tozarta addini ko ka ci gaba da yin izgilanci ga hadisi da ilimi ko ka ci gaba da wulakanta batawa da zargi da ƙazafi da yarfe ga waɗanda ke karantar da addini ka ga yadda ƙarshen ka zai kasance ka ci gaba da yi in ga gaba ya maka yau ba ko ka ce mai yiwa gobe ne in ga gaba na bai faru ba kila baɗi ne in ka ga yanzu bai faru ba kila sai ka zo mutuwa a sakon na ƙarshe za ka haɗu da wannan bala'i don Allah ba zai baka ba in ka ga ka kuɓuta ko ka tuba ɓannan da ka san kayi ka je ka yi mai ka gyara shi in ba ka ba jiki magai Allah madaukin sarki kiyaye shi yasa wannan babi ga din mai imani to babi ne wanda yake da tsoratarwa matuƙa da gaske warawa ghairu wahidun wala warawa ghairu wahidin min ahli al-ilmi mala ba mutum ɗaya ba babi ba cikin malamai sun ba da labari minhum al-khatib daga cikin su akwai khatib al-bagdadi wa sharaf an-nawawi da babban malami al'imam annawawi bi isnadin sahihin da isnadin ingantacce an zakariya asaji anna majinan cewa ko ɗan wasan kwaikwayo kana yamshi ma'a yana tafiya tare da wasu 'yan wasan kwaikwayo abokan aikin shi faƙala mustahazi'an kawai sai bude baki cikin izgilanci ya ce irfa'o arjulakum an ajini hatil mala'ika la taksiruha kai ku fa ɗage ƙafafunku fa ku rika takawo sannu a hankali kakku karya ma mala'iku kafaɗu istihza'an bi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai shi nan yana izgilanci ne ga hadisin annabi ke cewa innal mala'ikata latada hatiha li talibi ilimin, malaiku suna saukar da bukafukansu ga mai neman ilimi ridan bima yasna'u saboda yarda da abin da ya fito nema to shine yake izgilanci cewa ku fa auje kafafuwanku a hankali sannu sannu ka karya mala'iku kafa wai na izgilanci ina fuffiken an gaya mana cewa da wani fuffike kawai kala mai ruwa ya ce fa ma zala an maudu'ihi bai ɗaga ƙafa ya sauke ta daga inda yake ba hatta jaffada rijilahu face sai da kafafun shi gaba ɗaya suka bushe suka motsi suka shanye suka shi kenan nan take Allah ya mai haka mun gane wasa kata ya yanke jiki ya faɗi kuma kana ganin ba'a ne ko kai ka gani mun gane wannan da kyau ka gwada inda ya tsokanan Allah ne Allah ya hana abu ka ce bari ka yi inda kana son ka zama gurgu ka zama kuturu ka koma kana bara ka tsokanan Allah ka gani kada wanda ya suke yake madisu manzan Allah irin wannan a ce jilisatul isra kana cewa sallan na kasassu wallahi kafin ka mutu sai ka na kasa ajinu kana cewa sallan gurago kutare wallahi sai ka zama kuturu sai ka rasa gaban ka kafin ka mutu duk abin da kai ma su izgilanci ka shirya ai tun a duniya sai Allah ya maka ka san wannan Allah ba zai baka ba in ka zago ka mutu a haka ko to Allah ya riga ya gama fushi da kai ne za ka sani yadda za ka haɗa lahira kai maza ka tuba daga wannan izgilancin in ga ka ga ka taɓa yi ma hadisi matsala ko wallahi ka binciki tattalin arzikin na nan ka je ka bincika Allah ba zai bakka ba sai Allah ya watsa shi kuwa Allah ya kiyaye mala ya ce wa an abi dawud sahibu sunan kala kana fi ashabin hadis khali'un sami abi hadis akwai wani takadari mun gano wannan da kyau ku da ya ji hadisin annabi ya ce innal mala'ikata la tadawu hatiha da talibil ilm al hadis qala faj'ala fina alaihi wa rijlihi masamir hadid sai je sanya aka yi mai irin kusoshi na ƙarfi a ƙarƙashin takalman shi wa ya yace uridu an ata ajnihatal malaika ina son in taka fuffiken mala'ika da ƙarfi ya ji zafi da rashin kunya da tsiwa da bai da da'a da mutunci annabi ya faɗi magana yana ma annabi izgilanci fa sabarhu al-akala fi rijlihi yana takawa sai takalmin ya dan tsire shi wa fi riwayatin ukhra fa shullat yadahu wa rijlahu sai kafafin shi da hannayen shi gaba ɗaya suka shanye ya zama gurgu ya zama kuturu wasa'ira adai zai duk gaban jikin suka koma suka motsi ya samu paralysis nan take da wannan izgilancin in an gaya maka annabi ya ce ku ka bi cikin ɗa'a magana na rashin mutunci karka sake aiki na tsiwa karka sake ka ƙudurce komi a cikin zuciyanka in ba tauƙiri ba in ba martaba ba shi yasa qur'ani ce fallazina amanu bihi sai me wa azzaruhu wa nasaruhu wa an nuran alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna kaje inda yake ma hadisin annabi nawa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sai mala ya ce wa min zalika aidan ma akhbarna bihi shaykhuna hafizahullah muhammad bin al al-maliki qala akhrajna yace akhbarana shaykhuna al-allamah al hassan hasan bin sa'id al-yamani kala أخبرنا الإمام بدر الدين الدمشقي أن رجلا ya زمانه يعرفه yace a zamanin shi akwai wani mutumin da sun san juna da wannan mutumin lamma marra alaihi qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin annabi ya gani da ke cewa amma yakhsha alladhi yusabiqu al-imam wai wanda ke riga liman ruku ko sujada bejin tsoro eh an yuhawwila Allah wajahu wajahu wajhu insan ila wajhi mari Allah ya canza fuskan shi na mutum ya koma ya zama fuska irin na jaki eh baka tsoron haka qala an yuhawwila Allah wajahu wajhi marin qala sai ce ma haza me wannan hal ya aqilu sai mutum yake cewa yanzu a hankalce zai yi mutum ya hankalci an yi hawwila Allah wajahu insan wata insan Allah ya canza fuskan mutum ila waje ma hankali zai yi da wannan eh hmm. kalamu hadha ma'anahu qala wa Ya yi faɗi wannan magana sai tafiyan shi gida kwatsam ihtajaba jaba zalikan rajil an anzarin nas sai wannan mutumin kawai sai fito a wajen mutane ɗif aka daina ganin shi Allah ya saka mai ciwon tsoro illa min rajulin kana ya ƙomo ala khidmatihi ba wanda yake ganin shi sai wani mutumin da ke mai hidima kadai wala ya dukulu alaihi shi ma sai dai miƙa mai kayan hidiman ya tafi shi ma bai shiga inda yake falamma da na ajilahu yayin da ajalin wannan mutumin ya kusa a da halahu alaihi sai ce mutumin ya shigo wa akhbarahu billazi kana minhu ya bashi labari tsab na tabargazan da yayi wa amarahu an yatawalla ghaslahu yace in ya rasu shi kada yake son ya mai wanka wala yadkhulu alaihi ahadan kar ya bar wani ya shigo fama da fil yawmi thani shagargare sai mutumin ya mutu yana komawa gida kawai sai kan shi ya zama kan jaki mun gano wannan irin wannan da ruwawai da suka tabbata sun fi ɗari sun faru tsab kawai hashetul itsala don kan mu tsawaita shi za kawai muka takaita da wannan an gano wannan da kyau ko duk wanda zai izgilanci ga addini ko ka bar shi kila ba maki mara kunya ne kadai kila ba mamaki kuɗi suka sa shi ko mulki ko yana neman wata daraja ko wani abu ko ai ga shiga Allah ne an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya ce taimake mu malai ce nas'alullahi salama muna roƙon Allah ya kiyaye mu wa nas'aluhu an yarzuqana al'adaba adaba ma'a ko muna roƙon Allah ya azarta mu yi ma annabin shi ladabi zahiran wa batinan fai da ɓoye wa Allah ya kila na ila na ƙarfata aini kada Allah madaukin sarki ya danganta al'amarinmu zuwa ga kanmu daidai da ƙiftawan ido a waye gari a ce Allah ya bar mu ku yi magani muna roƙon Allah ya kiyaye mu mu zama masu ɗa'a masu ladabi da biyayya da tsari kyakkyawa dangane da al'amarin manzon Allah an gano wannan da kyau mu roƙon mu Allah har imu imu Allah ya sa muna mutunta junanmu ba ma hadisin manzon Allah ba الإمام الدارمي يتي أخبرنا محمد بن هميد قال حدثنا هارون هو ابن المغيرة عن أمر بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن سعيد بن جبير قال رأيت في المسجد فتى يحذف فقال له شيخ sai dan jubair ya ce ra'aitu fil masjidi fatan a masallacinmu ne na ga wani yaro ko wani matashi ya hazifo yana ɗaukan tsakuwa yana jifan basusa da shi ne ta haka da yatsan shi kun gano wannan faƙala laho shekun sai malam ko wani dattijo ya ce la ta hazif ka daina wannan jifan basusan fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda naji annabi yanha anil hadathi ya hana irin wannan jifa da tsakuwa faga falal fata sai wannan matashi sai ya rabka ne ya manta gane ko sai ya bari ya wawayantar da tunanin wannan dattijo wa zanna anna shekha la yaf'unu lahu sai ya dauka kaman ba a ganin shi ne fakhazafa sai ya ƙara harbi da wannan tsakuwa faƙala lahu sheikh sai wannan malami ya ce mashi uhaddithuka anni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce oh, in gaya maka naji annabi yana anil khadafi ya hana wannan harbi da dutse da kake yi summa takhadhifu sannan yi? wallahi la ashhadu laka janaza ki na rantse da Allah in ka mutu ba zan halarci jana'izanka ba wala uduka fi maradin kuma in ka kwanta rashin lafiya ba zan zo gaishe ka ba wala ukallimuka abadan kuma ba zan ƙara magana da kai ba har abada fa qultu lisahibul li yuqala lahu muhajir mai ruwa ya ce sai na tambaye abokina wanda yake ce mashi muhajir in talik ila sa'idin fasalhu ka je wajen malin sai dan jubairu ka tambaye shi fa'atahu sa'alahu ya je tambaye shi dangane da wannan abin da ya faru fa haddathahu ya gaya mai gaskiya ne ko za abin da yake nufi cin da ka saba ma dai san annabi ko wallahi Allah zai saukar maka da bala'in rashin lafiyan da ya fi karfinka wallahi ko ya saukar ma wani makusancinka da duk abin da kuka mallaka a duniya sai ya kare a wajen ku ta magani ƙarshe ku gaza ku shiga matsalan da sai duniya ta shaida ku wulaƙantattu ne Sau da saba ma sai ɗaya gyal sannan in ka mutu a haka ni ba zan zo tsallon jana'izan ka ba bala'in da yake ciki a nan shine su salaf kun gane ba irin yadda muke rayuwa ne ashwa'iyyan cikin nifaka ba idan aka ce yau wane ya rasu malamin ku ko limamin ku yake zuwa sallan jana'izan ko ba wanda zai ji ko mun kusancin ka da mutumin ba wanda zai ji jira yake a ga zai wuce ya je sai a ga bai zo ba ko ba wanda za shi sai a bakka daga kai sai yan iskan gari ko daga kai sai yan uwanka da ya zama dole wannan zai zama izina ga kowane ta kadari ya taka tsantsan ya gane addini ba abun wasa ba ne amma yanzu da yake addini mutane suna ɗaukan wai alaƙansu na jini ya fi shi ko shi za su ke waɗannan abubuwan ni ko zan ga yadda za su yi arziki a dai duniyan nan ka ɗauki wai alaƙanka na jini ya fi addini ka ɗauki alaƙan zumunta da mutunci da zaman tare ya fi addini kai ba ma wani abu ba ni zan ga yadda za a yi kai kuɗi a cewa arziki duk abin da kai haka Allah zai baku a karan baya saboda ba ku gabatar da addinin shi a gaba ba sai dai ku ta samun na cin abinci an gano wannan da kyau ku ci gaba da wannan abin da kuke yi addini ne ke gaba duk wanda ya karo da addini ku kowaye wallahi bi isa ba addini ke hada mutane yanzu annabi baka sa abu lahabi cikin gayyen shi saboda an samu sabanin mai addini amma jininsu ɗaya da mahaifin annabi da abu lahabu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ya kai rabuwan jiragen yaƙi addini amma ku kuna mai da al'amarin addini ya zama wasa ku ya zama ba'a ku ai mu za a zage mu ba matsala ai Allah ya ragargaza ka duniya da lahira kai kuma cin da zagin wani tsinanne shine matsala a wajenka an gane ban zaton akwai ɗan da aka haifa a maguma wanda ya zagu kamanni sai dai ƙila nan gaba a yi wani ɗan ƙila ba ku san shi ba ni ban zata akwai ɗan da ya zagu iri na ko akwai eh to kuma ban zaton yanzu a maguma ko wanda ya ke ni daraja ban zaton haka in kuma akwai ga cewa nan ne wanda duk yanka in ka je kana kwatance a maguma za ce kasan mai shagu haka ne wani matsiyacin ma da mu yake cin abinci an gano wanda da kyau amma ga zo gida ido wa kare na ku yi hankali da kanku na fatan mun gano wanda da kyau ku yi hankali kowa zo mutumin kirki tsakanin shi da Allah kuma hayaniya na masu bulallan ba ke kare da mekan ka an gano wannan da kyau kare da ne ka shi za ni bai taba damu na ba ko an zance ce wallahi malam kaza zai faru sai ce ta faruwa mana ni akwai abin da ban taba gani ya faru bane wannan harkan yau na fara ta an fahimci wannan da kyau shi za ku ji tsoron Allah kan abubuwan da kuke yi yanzu ga wannan malamin tabi'i ne ya ce ba zai ma wancan matashi sallah ba in ya mutu mun taba faɗin wata magana na ce wani ne kullum izgilancin shiga addini kullum izgilancin shiga addini kuma waye mai laifi wai ni ne ne mai laifi dan ya nemi wani abu a wajena ban mashi ba sai zama kawai na adawa da addini rannan muna karatu sai mu karanta bayanin da Ahmad dan Hanbali yake cewa bainana wa bainahum shuhudul janaiz tsakaninmu da su bari mu mutu za a ga jana'izan kowa yi an gane to ne sai suka canza magana suka ce wai na ce in ya mutu wai ni ba zan zo sallan jana'izan shi ba to sai me ina ma faɗa ɗin to ai gashi ina da salam ko ban da shi aikinsu ba iri ɗaya ba ne eh to in ma bai sani ba gashi ne mai alkawari in ya mutu zan sanar kai a mai sallan jana'iza Yammar marmara ya bari in mutu kafin shi kawo kuma zan iya ku amma don yana zagi na kafirci ne eh kafirci ne kuna ƙariya wai don ku samu mutane haka yake ni in ce wa kawo mutu ba za a matsalan jana'iza ba dama gafara a hannuna take kuma addini ni ake ma jimara nan kuna fahimtar wannan wannan ba daidai ba ne duk wani yana daga cikin izgilinci ga addini ba wanda ke mai da mutane baya yana mai da babban gida ya zama gidan ƙasƙanci wallahi na gaya muku duk mutumin da yake karo da hadisi kwaya ɗaya gyal wallahi yana mai da gidan karama ya zama gidan ƙasƙanci girmama hadisi yana mai da gidan da ba su da komi kuma ba kowa ne su ba wallahi ya zama gidan ɗaukaka an gano wannan da kyau ko ya gano ku san wannan ya ishe ku yanzu ku ɗauke jafar a famulinsu wa ya san famulin eh akwai wanda ya san famulin ku dauke shi yanzu girmama hadisin annabi da da'awan musulunci da ya yi bai ɗaga famulin baki ɗaya ba eh yanzu yadda ake labarin sarkin Kano haka ake labarin Shehu Jafaru haka ne ko ba haka bane karshen ta yanda ake amfana da Jafar ma ba amfana da sarkin Kano haka in ka zo nan yadda yanda ake ambatan sarkin Zazzau haka ake ambatan Sheikh Albani kila ma yadda ake amfana da Albani ba amfana da sarkin Zazzau haka me yasa girmama hadisan manzon Allah bin wannan harkan yana mai da babban gida in wannan harkan yana mai da babban gida ƙasa yana bai da gidan da ke kasa ya zama sama na gamo gaskiya ita wannan harkan ba ana yi ne don neman duniya ba ga duk wanda ya mai da wannan harkan na neman duniya zai wulakanta a duniyar tukuna ita ana neman lahira ne kawai da ita kuma sanda Allah zai ma daraja baka fasan yayi ba wallahi baka san yayi ba don ina gaya muku da su jafar za su dawo duniya yanzu a tambaye su kun san daukakan da kuka samu wala ban san ta don in san da suke raye mutum goma ke son su yanzu mutane da ke son su sun fi miliyan goma kuma a takaice kenan jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau shi sa ba a wasa da hadisin annabi in ko mutum yana ganin zai yi kuma yana da mafita to ba matsala ai ga fili ga mai doki Allah ya sa mu dace kai ka gani Ƙauluhu walau wala ukallimuka abadan kun ga wajen ku eh inda yace bazan magana da kai ba har abada qala al-imam an-nawawi rahimahullah al-imam nawawi Allah ya ji kanshi yace sihi hijranu ahlul bida. a cikin wannan akwai an karar da al'umma cewa Lallai ne ƙaurace ma 'yan bida'a wal fusuk da ƙaurace ma fasikai wa manabizir suna ma'al ilimi da waɗanda ke watsi da suna tare da suna sani an gano wannan iri-iri na gaya mai Allah ya ce annabi ya ce kuma ya sani ya ƙi biyalata ke mu'amala da shi ba kowace irin mu'amala ɗan bida'a mai ƙirƙiran abin da ba sha cin addini ya kawo da fasiki bai halatta ke mu'amala da waɗannan ba kwata-kwata in ba haka ba bala'in da za ta same su sai ta same ka Allah shi kyauta wa annahu juzu hijiranuhu da'iman kuma irin waɗannan ana ƙaurace musu ne ƙauracewa ta dindindin ba ana ƙaurace musu bane na kwana uku ana ƙaurace musu ne duka kawai har zuwa sanda za su tuba mala ya ce wannan hayo anil hijira ne fauka salasati ayyamin hannun da aka yi cewa kaka kaura cewa musulmi tsawon kwana uku inna ma huwa fi man hajara lahazat ko fi man hajara li haddi nafsihi shine wanda aka ɓata maka rai ne kai an gano wannan ka samu matsala da damuwa da wani to bai halatta ke fushi da shi sama da kwana nawa ba kwana uku a nan idan kana jin haushin wani don ya ɓata maka dai koyi wani abin da baka ji daɗi ba ka zake ka ƙaurace mashi sama da kwana uku na rantse da alkur'ani sai ka mutu matsiyaci za mu karanta wannan sai Allah ya saukar maka da bala'in talauci na rashi Inda dai matsala ne kai a ranka ba addini aka taba ba Notis din shi kwana uku ne kadai gaba tana saka mutum kuncin rayuwa an gani ko a gida ne tsakanin yayanka guda biyu ba sa shiri ko tsakanin matan kawai ba sa shiri ka bar su kawai duk sai Allah ya tsiya ta su kaf wallahi al'azim malam ko kuma kai Allah ya sakar maka da lalura na rashi don su su kuntata an fahimci wannan da kyau ku hatta za ga kasuwa wane da wane ba sa shiri wane da wane ba sa shiri suna gaba suna kaza suna kaza ko illa da ji kasuwa sai ta kone duka duka sai ta kone sai Allah ya tsiyata su duka ina gaya mu gaskiya ku daina cewa wai ai ba a fitar da zakani a kasuwa ko ko ana iskanci a kasuwa ko ana tsawwala farashi a kasuwa dan wannan zai iya yiwuwa amma kaga matsalan gaban nan da zamu zo mu karanta da kin musulmi haka kawai saboda wani abu na duniya ba addini ba ku jira ku ga abin da zai rika faruwa kun ga wannan da kyau ku ku jira ku gani duk musulmin ya bata maka rai daman da aka baka ka kai fushi ka more ka ƙi magana da shi kwana uku ne kwana uku na wucewa dole ku shirya dole ku shirya kawai ungo ka ƙi ji ko Allah ba ka ƙi gani ba wallahi malam ga koko da safe Allah ta ya gagare ka ka ga rigan sawa wallahi ta ta gagare ka ka ga magani ka da lafiya wallahi ta ta gagare ka kagan mutunci cikin jama'a wala ka rasa shi ce musulmi kadai ba sididi ba sadada saboda kauracewan kai tsaye yana kaiwa ne zuwa ga me fada da alqur'ani saboda qur'ani ya ce kar a fama ka kai kai saboda bauta ma zuciyarka amma in ya zama wanda kake kaurace ma yayi karo da addini ne ta hanyar zama dan bid'a ko ta hanyar zama fasiki ko ta hanyar watsi da ilimi da sunna karara an gaya mai ya ji ya sani ya biris to wannan za ka ƙaurace mai na dindindin shi kuma in kake ƙaurace ma wannan ku to ƙur'ani ya gaya ma ka jira wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakum an-nar wuta tana nan tafi wallahi ko a duniya ko a lahira amma wannan malamai sun ce wutar lahira ce wutan lahira ce duk wanda ya ki Allah sai Allah ya sa shi a wuta an gano wannan da kyau sa mu ji tsoron Allah kan abubuwan da muke yi duk abin da ka zan kana yana sarre ka bari kawai an gane ka kama abin da yake shine daidai ka ci gaba da abin da yake shine daidai kawai Allah shi taimake mu wa ma'ayishi duniya ma'ana yace dan kawai rayuwar duniya bai halatta kaurace ma musulmi sama da kwana uku ba wa amma ahlul bid'a amma su ɗan bid'a wa nahawihim da makamantansu fa hijranihim da'iman su ana kaurace masa tattirne wa hadha hadith mimma yu'ayyiduhu ma anzara lahu shi wannan hadisi ana hada shi da ƴan uwan shi dan su karfafe shi ne ka hadisi ka'ab bin malik wa ghairihi kama hadisin ka'ab dan malik wanzur aidan ta'aliqul hafiz ibn batta ma da yace ka je ka duba ta'aliqin al-hafiz ibn batta ala fi'l ibn mughaffal mughaffil fil asar ar an kawo mana wani asari a lamba na da shida, wanda za mu zo wa sayati mazidun min aqwalis salaf zantattukan salaf akan ƙaurace ma dan bid'a yana tafe fi haza fil asar al'atiya insha Allah malaki a cikin asarai waɗanda za mu zo mu karanta su nan gaba ba da daɗewa ba wal hadisul bab tafarrada bihi al musannif fi hadha al wajh lakin lahu inda muslim min hadith ibn jubair kama sayati bayanuhu insha Allah fil hadith al ati wannan hadisin za a zo ai bayanin shi dalla dalla da iznin Allah a hadisin da za mu karanta a nan gaba an gano wannan da kyau ko shi dan bid'a da dan son zuciya su wannan ana kaurace masa har abada ne kawai an fahimci wannan ba wai malami fa ya faɗa abin da ya bi karfin ka ko kuma kana aikata banna sai Allah madaukakin sarki ya taimakin musulmi aka zo aka yi masa bayanin abin da kake banna ne ba daidai bane a ilimi kace to shi kenan mu dauko wannan mu ce mi gaba da shi a'a wannan kana yi ne domin ka taushe waɗanda ke bin ka kar su gane su tuba kun gano wannan da ku shi ma wani laifi ne mai zaman kanshi shi kuma wannan Allah zai ta maka ukuba ne na damuwa da kunci da bala'o'i iri-iri zuciyanka ba za ta zauna lafiya ba jama'a annabi kuna fahimtar wannan ita gaskiya duk wanda ya faɗe ta kowa ya ka karɓa na dai san baka kai darajar annabi ba eh ga shaɗin ya faɗi magana ya ce gaskiya ce sai ka karɓa kawai ita gaskiya ana karɓanta kowa ya kawo ta ita kuma ƙarya ana ƙinta ko da masoyi ya faɗe ta Allah maɗaukin sarki ya taimake mu darim ya ce ce khabar na Suleiman bin harbin qala na Hamadu bin Zaidin, an ayyuba an an sa'id bin jubairin an Abdullahi bin mughaffal قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخزف وقال إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكي عدوا ولكنها تكسر السن وتبقى العين فرفع رجل بينه وبين سعد قرابة شيئا من الأرض فقال هذه wa ma takunu hadhihi fa qala sa'idun ala arani uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama thumma tuhawanu biha la ukallimuka abadan kun ji wani ruwaya kuma yawancin ruwaya ce ya ce annabi ne ya hana irin wannan mutu ya rika kyallara akuwa dutsen harbin basu sannan yanzu zama misali shigantakan da yaranmu suke yanzu wai bai kamata a hana su ba hmm? wai yaro sai tsaya a can wannan ya tsaya a nan da gora a hannun shi ko sanda wai suna bugan wani abu sunan shi ma yanzu wannan iskanci in ya bigi tsakuwa ya je bigi idan wani fa ko ya bigi gilashin wani fa yanzu wannan harbin ba sa da wannan ba su hada illa ba eh wannan ba daidai ba ne dole a hana su dole a hana wannan abubuwa da yawa baki sun zo unguwannan da motocinsu yara sun fasa musu gilasai tun ya shiga gida kafin fito sai ga gilashin shi ya yi tsawa sau da yana ma ya harbo dutse bai ma sani ba ya daki gilas ya fasa shi za don da ga yana ma a kwace goron amma ma kama shi shi ke gobe ya kara ba wani dalilin da zai haka an gane sannan na biyu wannan abin da wannan yaron ya yi rashin kunya ne da tsiwa ko bai kamata yaro ya rashin kunya da tsiwa a kyale shi ba ko yaron wane ne a hukunta shi an gane wannan yanzu jiya fa jiya dab da sallan azahar yaro ne fa wani babba a nan ya mai fada cewa ya bar wani abu da yake yake bari dan unguwan nan na yaron shi wannan babban sai kamo shi ya kawo shi wajen dattawan unguwan nan cewa ga laifin da yaron nan yeman ku hukunta shi suka ki an gano wannan ni bai na faɗin wannan a gabana ne aka yi ya fusata kuma ko ni ne aka zini ya sami yaron ne ya tsitsin kame mai wanda na rantse muku da Allah wannan mutumin inda za a kawo irin waɗannan yaran tan tebur ɗaya a raka turo mai goma goma duk wanda ya nausa to sai an kai shi shika zai tashi an gane yana dukan yaron yaron na koma gefe ya ƙara mai wani irin zagi na maguzawa irin na da kuma kowa na tsaye na kallo yanzu wani akwai tarbiyyar shi nan kuma ya kamata a bar irin wannan abin yana faruwa a society yanzu ya zagi wannan babban ya ji daɗi an jima don yana ganin wannan student na foli kuma inda ya birge ni bai ƙasa a goyo bacin da an yi ɗaukan mataki su, ya ɗauki mataki da shi, haka ya kamata ka gano wannan ni abin da na so bulala ya kamata ya sa ai yaro in kana dukan shi da hannu ya ka nuna mai ya isa ne ka gane bulala ka nuna mai bai isa ba ka ba shi kashin mamaki ya gane cewa akwai bambanci tsakanin kai da shi kuma ba abin da za a yi shi da yaron da ya rashin kunya a unguwan nan dole a sa shi ya bi doka da oda kawai bayan da za mu bari wai karami yana rena na gaba da shi ba za mu yi da wannan iskancin ba ba shi ne wannan aka gaya mai yaki ji ba har ya kai ga malamin nan ya fusata yace la muka abadan ko ba shi ne ba irin wannan ne wani ya tabka kazaman laifi ba muka ce ba za mu ƙara magana da shi ba wa ake ganin laifinmu in za ku zage mu ku zage sa'i da ɗan jibairu mu da ilimi muka yi abin da muka yi ai ba da wasa muka yi ba an gano wannan da kyau kuma muna na kan bakan mu no going back dama al'arwahu junudun mujannada an gane e yanda kake dama kana koye ma jama'a ne Allah zai tattaro maka irin naka ya hada ka tare da su an gano wannan da ke ku wallahi malam duk abin da mutum ya koye na fasikanci na zalunci na kin Allah a zuciyar shi haka Allah zai tattaro mai irin su ya tara mashi domin jama'a su gane al'arwahu junudun mujannada bayan da zai kana harka mai amfani ka bar fasikai da in iska suna matsoka suna associating kansu da kai kuma ka bar su don ka neman adadin jama'a adadin jama'a annabi cewa an an yahdi lahu bika rajulan wahidan haka yace ce, duk wanda suke nan wajen aika muka ya kira muka malamin aika muka da zatin kai ya sabu akwai invitation da muka bada ka zo nan kai an baka invitation kai na invitation din ko kai kana da shi ko Allah ne ya kawo ku ba mu kawo ku ka tsaya ma Allah Allah zai kawo su ma ba daidai ba ne irin wannan dole ne a sa ido wani adisi za mu karanta shi mu maimaita shi a karatun da zai zo sannan mai magana a kan tarbiyya ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. mu muke cewa subhanaka bi bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum